To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu laurari kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminu. To, jama'a sanarwa, sanarwa, sanarwa. insha Allahu, in Allah ya kai mu gobe da safe karfe tara agogo na Ghana kenan, karfe goma agogo na Najeriya na safiya. Gobe ranar Asabar. date 25 eh, 20, 21st ko date 21st of april zamu mu zo muku da topic nan mijin aure nake so abin da sa kwanan nan kuka ga na yi shirin ban zo da shi ba muna da matsala biyu farko matsala shine ina son wayanda muka ga mun su mun babba da mun babba maza su aure su wa'annan ina so in ga inda ka kai yawancinsu ina bibiya yawancinsu mu ga an yi aure wasu kuma alhamdulillahi an samu dace an yi aure shi sa ku gana post bai kamata muna yawan ba da matan ba sannan kuma akwai wanda da yawa yanzu mun kwace kamar biyu ko uku mun kwace saboda mun ga a ah, mazan ka zo ka karbe su yafi kamar wurin shida ne yanzu haka za mu sake samu musu miji daban saboda ka zo ka neme ta ka ɗauke ta za ka aure ta ka ba mu time shi ga wani miji yana aiki da kibari bari muna harkan siyasa bari in kare kana politics na ruwa auren na hauren <laughs> da politics ka je ka politics ka ka kare ita za mu ba ta sabon miji wani ma kana ganin an zo an roka ne aka bashi amma shi ni wani ma ɗaya ne shi ni da kanshi ban taba ganin shi ba gaskiya mun kwace za mu duke mu ba wani shi yasa in Allah ya yarda mijin aure nake so wannan program din gobe da iko Allah karfe goma agogo na Najeriya karfe goma za mu zo da shi ah, sa'annan kuma akwai wayanda suke da ciwon HIV da su ma alhamdulillahi mun samu namijin da shi ma yake da ciwon HIV shi ma yana so aure Allah ya yarda su ma za mu haɗa su in Allah ya da amma ina batun wannan program mijin aure nake so da muke ba da mata aure in Allah da kai da kake neman mace ka aura kake son ta ka make sure ka halloro wurin ka zo an baka eh haka ne gaskiya ne sarki zaki mijin zakiya ai dole dole eh dole mijin zakiya ne yasa in Allah ya kai mu gobe karfe goma agogo na Najeriya karfe tara agogo na Ghana don misit kuma zan sake maimaitawa abin da yasa kwanan nan kuka ga mun ja baya na ce matsala biyu ne matsalan farko shine mata matan da muka ga mun sun zo sun fita hannunmu waɗanda suka yi aure to Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya ba su zaman lafiya wayanda ba su yi auren ba muna bibiya kaɗan kaɗan mu duba meye dalili meye dalilin da ya sa har yanzu ba aure su ba shi sa ba za mu yi muna ta ba da matan wane zai wane zai karbi wane zai karbi sannan ga wata yar uwa ma da muke tare da ita ban son kira sunanta ita ma in kin na ga kin rubuta min yanzu don Allah in mun kare da yar uwa daga Kamaru in mun kare don Allah ki kira ni mu ga kima lamarin ki wanda muka bakin shin ya aure kin biya wuri ki ba kawai mu doke ki mu bawa wani daban he ba an zo a zo a yi bin dadiro bane a'a kuma matan da kuka zo nan ga duka kuna da daraja kuna da kima eh, duk wayanda suka zo neman ku aure ya kamata ya kamata ba wani long talk ba wani wani fira diyewa diyewa wani abu a ya zo ne ke kin yi radi kin zo neman miji ne sannan shi kuma da ya shigo ya yi radi neman mata ne to amma kuma alhamdulillahi wayanda suka zo dukkansu ina gani ɗaya ɗaya ne wayanda ni ba na jin su to in ban ji ki ba in maybe mun haɗa ki da namiji kin wuce da shi ban ji ki ba ban kamin complain ba ban san what is going on ba ban shiga lamarin ki saboda ban san abin da ke faruwa ba amma in kika dawo ki ga mini abin da ke faruwa kaza ayi kaza kaza ba yi kaza ba kaza yi kaza kaza ba yi kaza ba to wannan muke da damar mu iya mu gane muke da koya kunna zuwa minti da wannan muke da damar mu iya mu gane abin da yake faruwa mu iya mu ma mu shiga ciki sosai amma in baki gaya mana ba ba za mu mu gane ba <laughs> yasa insha Allahu abin da ke ciki kenan eh yan uwa yan akwai yan kamarun da yawa akwai yan kamarun da yawa da muke tare da su insha Allah akwai yan kamarun su ma ba she distance ba wanda dai yake son ka sakani da Allah insha Allah shi ma ai zai zo in Allah ya yarda wanda ke son ka sakani da Allah shi ma zai zo ko ba haka ba shi yasa da kawai za ku yi mana yanzu ku share da Allah ku share je nisa wayanda basu ji ba su ma su yi ji wayanda ba ji ba su ma su yi ji yanzu eh saboda ba ba muna kullum bane jama'a kaman kada nake bada wannan sanarwa in Allah ya da gobe uh, asabar 21st of uh, uh, April ko April ga da muke ciki gobe ranar asabar za mu zo muku da program din mijin aure nake so mijin aure nake so abin da yasa kowa nan kuka mun shirin kamar wurin 2 weeks kenan kuka ba mu ba abu biyu ya sayar da mu na farko kamar kan da nake magana na farko shine mata matan da muka bada su da yake suna da kima bai kamata a ce um, yawanci an aure su wasu ba aure su ya kamata to mu zauna mu fako wayanda ba aure su ba alƙawarin da aka yi nan shi me ake jira ya kamata a bibiya duba me ake jira har yanzu ne ba aure su ba to shi wannan bibiya muke yi sanan na kuma da zance da ya faru kan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa kuka ga mun dan dakata tama most important matan ana bibiya kamar kan da muke magana mace da aka rike ki aka ba aure baki zuwa kina gaya muna abin da ke faruwa wannan mun san kun dace ne tsakanin ke da shi sa'annan na biyu akwai wasu kana ganin cewa mun kwace su gaskiya mun kwace su saboda me yasa muka kwace su mun ga cewa ah namijin da aka ba aka bata wala Allah shi da kanshi ya zo ya karbe ta amma shi daga baya kuma bai da tamunta bai da lokacinta wani ma da take gaya mini wai eh, ya ce mini ni in yi hakuri in zauna eh, yana siyasa in ya kare za shiga election shi na ce da fita harkan shi abin da ga mutarci ce fita harkan shi ba wutan maza ba ne fita harkar shi kawai wani kuma an zo an karbe ta ne a wurinmu wani zai karbe ba wani da gaske zai aure ta amma wanda ma aka zo karbe ta ka bare shi da kanshi ma ba mu san shi ba to shi da kanshi ba mu san shi ba to yariyan tana ta kawo min complain tana ta kawo min shi nace hey kin gane katin of kawai in dai haka ne katin of shi yasa mun karbi in Allah ya da gobe ta ma mun kokari mu hada ta da wani in Allah ya kai mu shi yasa jama'a ina gani iya zancin kenan masu jin mu akan wannan layi in Allah ya da gobe karfe goma agogo na Najeriya karfe takwas eh karfe tara agogo na Ghana in Allah ya da za mu zo da wannan topic abinda kawai za ku yi muna yanzu ku yi sharing a share muna wannan program ya je nisa ya so waɗanda ba su ji ba wanda ke lungu-lungu da ba su ji ba ba san za a yi programin ba su ma su ji su sani su zo kai ma ka zo ka yi zaɓenka Allah ya ba da sa Allah ya sa kuma muke don shi Allah muke alfarma annabi da Qur'ani sa'an wayanda ba su samu kuma Allah ba su samu eh me ko wani me me muna cikin me ne hmm shi na ce ife jama'a ku hakuri eh kuma kullun na zana dai me to zukanci na ah zuka <laughs> to zukanci na eh Uh, gobe asabar 21st may nake cewa april 21st may eh allah ya yarda shi yasa jama'a kan kowa ya miss wannan uh, zance da za mu yi namijin aure in eh, allah ya yarda today is 20th eh ajiya zuwa shai tijjani ahmed gaskiya ne <laughs> mene mene <laughs> mene to ga tica na kusa da ni na ajiya zakiya tana allah allah ta kwarai na ba su ta magana shi tana wani irin tarin karye karyen nan in gane to ababa ba su muna yawa ba eh ababa su yi muna yawa a kai sai sa dole ah, ba komai za mu same shi isa don Allah don Annabi jama'a da ke kallo na ai kokari a share wanga program a share ya je nisa in Allah ya da gobe kan kowa misin shi karfe goma na safiya kenan da safe kuma yawancin wanda suka kira ni ma yan turai ne wani ma daga Germany wani kuma daga Spain wani kuma daga Italy ya suka bar ganin suna da interest kaza kaza na ce to tunda kuma kuna da interest sai ku kira amma in Allah yadda dan sake ma cikin launin gobe wanda suka kira ni in Allah yadda zan duba namijin ga da naga ya ya shin in duba cikin matan matan da su yi gobe shin duban ya dace shi mu hada su in ta zo mun zo da shi in ya ga story shi in ta ga yayi mata amma da mu hada su ne in ta ga yayi mata in Allah ya yarda shi ta zabe shi in dai bata zabe shi ba shi mu bude telephone line jama'a su kira amma in dai maganan shi yayi ya convince ta maganganun shi inda yayi ya convincing ta yana son da aure to kaga ba mu da wani kace na ce ba da wani saying shi mu bar su amma in dai bai convincing ta ba in dai a'a ba ta son shi ba shi take so ba shi mu bar shi sannan kuma most important akwai wata krista oh ga nan da ta kira ne talatu amma na zo da na zo da picture ta mu dan ji zance game da ita dai kadan Assalamu alaikum, my dear sister Talatu. Eh, ina ma program ina program yanzu nan ma gashi nake kira ne, ina kan live, ina program ki nake kira ne. Eh, amma insha Allah dan dai ba da highlight kaɗan kamin zo da ke gobe. Jama'a, ka ku ga cewa kamar na double crossing saboda na ce matan da ke kasa sun kai 100 ko sun fi ma. to amma wannan nata ya zama daban krista ne o ita christian ne abin da ake yi ya ba ta sha'awa shi za tana son ta shigo ciki shi na ce na mun masa ita ko mu kawo ta don Allah matan mu na musulmai ba kaman fi ku bane a'a ba kaman mu fifita ba ta bane a'a innama wala Allah za ya yi wani dace wani abu mai kyau da zai iya shigo cikin musulunci abin da ni na yi tunani kenan amma talatu Ah. Eh, kin turo da pictures ɗin ki ko? Yes, yes, na turo da picture na. Okay, Allah. Okay, sannan kuma kin muna audio ko? Ina bidiyon shi, ban tura picture ba, just na yi audio shi ne. Audio kika yi, video kika ko audio? I don't understand. No, video, video ne na yi. A a a a a a a me gaba ɗaya kenan, video ma kawai kika yi muna ma gaba ɗaya. Yes, it's video ne na yi shi. Okay. shesa uh, kin nuna cewa in kika samu krista ko musulmi ma kina so ok no problem Allah kai mu gobe ki shirya ke ba na zo da ki na kara ki cikin wayan da mu zo da su gobe in Allah ya kai mu kin ji yes sa cikin video nan kin ga storin ki aba bari dai let me see if I can play the eh, the video a bit wato Ah, abinda da yake son tambaya in dai yau musulmi ya zo ya nuna yana son ki da aure dai aure ki amma yana son ki musulunta ki zama musulma ah, kina da problem haka in dai akan wannan ne okay bi ma'ana zaki musulunta ne sab zaki musulunta in dai yana son ki kenan ok shekarun ki nawa na kula shekara na shekara na 31 zan shiga na biyu kenan 32 da biyu kenan ok kina 31 years shekarun ki 31 yes ɗaya Okay, yeah, kuri sai aka la in gani ko I can play the music eh, the, the the video. Okay, okay. Eh, amma kin taba aure um, kin taba aure kuma kina da yara ko? Yes. Yaran ki nawa? Oh, okay, so she can. Then no, no, no, no need to ask you now, right? Yes, yes, yes. You can change the video. Okay, no problem, no problem, no problem, no problem. She's like, okay, that one. I like ya one. gani dai Allah kai mu gobe kin gani? Uh-huh. Eh, all alright. Shi yasa barin barki barin barki kenan ko menene Allah ya kai mu Go, Kin ji? Okay. All right. okay, okay. Take care. So. jama'a allah ya gada muna gobe eh, eh, lamin lafiya abinda kawai za ku yi mana yanzu kowa ya mana sharin wannan video ku sharin wannan video kamun allah ya kama gobe insha allah sa jama'a na bar mu nan eh, allah ya yarda mun ga how best da za mu ci gaba da wannan program in allah kai mu gobe karfe goma da safe agogo na nigeria karfe tara da safe agogo na ghana in allah ya yarda don miss this eh sa'annan kuma ina da akwai manya-manyan mutanen da suka shigo hmm. akwai 'yan siyasa 'yan siyasa nan kuma akwai na ghana akwai na najeriya 'yan siyasa <laughs> wallahi manya-manyan mata da suka shigo neman aure 'yan siyasa akwai manya-manyan 'yan siyasa da suka shigo yanzu haka ah biget <laughs> okay ah good by dear ishofal is good by the uh, ah, abdullahi muhammad ishofal is good by hour right ok uh, akwai manya-manyan da suka shigo 'yan siyasa 'yan siyasar najeriya mata da uh, eh, eh, wata 'yan siyasa kuma babba daga kasar ghana ita ma da ta shigo neman aure sannan kuma akwai <laughs> wata 'yar basarake wata 'yar basarake ita ma yanzu haka da ta shigo neman auren yasa ababen gaskiya yana yi yana mana yawa <laughs> ya kamata mu yi da sauri sauri mu cire mu cire hannunmu ya shi yasa zancen da ke ciki kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh eh ina mutu kai ne sanadi sanan